على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كنت أظن أن الناس سيكونون سيحضرون قبلي لكن للأسف الشديد الآن يأتون أنا أريد من أي مجموعة يعني خمس مجموعة المجموعة مجموعة الخمس هل منهم من يتبادر حتى نقوم بشيء بسيط ثم نستمر هي الخمسة المجموعة الخمسة المجموعات الخمسة التي كوناها إذا كان عندكم خمسة مستعدين ويعني يستطيعون أن يبقوا أنا أريد منه أن يأتوا إلى الأمام كلكم تخافون أنا أقصد المجموعات الخمس التي كوناها أمس هل هم موجودون؟ بعضهم أنا أقول الذين هم موجودون أنا أريد من المجموعة الخمسة أي مجموعة تأتي إلي عند أنتم كون أنتم خمس مجموعة طيب تعالوا أنا أقصد أريد أنت ومجموعتك الخمسة أنا أريد الجلوس أن يكون حسب المجموعات لا تأتي إلى مجموعة ليست من مجموعتك la tujid majmu'a mutakamila yani antum kam adadukum khamsa arba'a أنت مع أي مجموعة أين مجموعتك عليكم السلام الخمسة طيب شكرا تعالى تعالوا تعالوا إلي فقد أريد أن أقوم بعملية بسيطة طيب, طيب، ابقي تعالوا هنا هل منكم خايف هل يخاف من كلكم خايفون من أي شيء من الدورة طيب اسمعوا وافهموا ما أقوله أنت أنت فقط يعني أين ورقتك أين الصوت هاتي بها هاتي بها كل واحد يأتي بها كل واحد يأتي بها طيب معك أنت نعم اسمك والمعضل الساقط منه اثنان نعم المعضل الساقط اثنان نعم أنت اسمك محمد وما أتى مدلسا نوالي أنت اسمك وما أتى مدلسا نوعاني أنت اسمك أنت اسمك ماذا؟ وما أتى مدلسا نوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن اسمك اسمك الأول الأول الإسقاط للشيخ وأن انظر انظر انظر انظر أنا أقرأ هذا اسمك اقرأ اقرأ الأول الإسقاط للشيخ وأن هذا اسمك وأنت اسمك وأن ينقل عمن فوقه بعنوان انظر أن ينقل ينقل عن من فوقه بعنوان هذا اسمك ينقل عن من فوقه بعنوان ما اسمك؟ ينقل عن من فوقه بعنوان ما اسمك؟ ينقل عن من فوقه بعنوان وأنتهى اسمك والثاني لا يسقطه لكن يصف اسمك؟ كرر أنا أريد منك أن تحفظ اسمك الآن أنت اسمك هنا؟ أنت اسمك وما أتى مدلس النواني وأنت اسمك والموضع الساقط اثنان منه اثنان وأنت وأتى وما أتى مدلس شكرا جزاك الله خير أحسن الله إليك طيب وأنت ارفع صوتك لا تخف الأول الإسقاط للشيخ وأن الأول الإسقاط للشيخ وأنت ينقل من أمم فوقه وعنوان بأنوان بأنوان ينقل من أمم فوقه بأنوان وز... لا أنت اسمك؟ ما اسم هذا؟ وما الله سنة ما اسمه؟ الموضع انظر افهموني الآن ما وجدت did it uh, over in Chile. Na'am. Dan waɗansu shagalta lokacin da nake ba ina nufin ku je ku yi ku je ku yi abin nan ba on buru ilayya ana mudi da na ko yi amaliya faqat thumma ba da zalika nastamir tayyib anta ismuka wa وما أتى مدلسا نوعان ما أنت اسمك أول الإسقاط للشيخ عن وأن ينقل من أمم فوق بأنواع وفاني لا يسقطه لكن يسيب ينقل من أمم فوقه بأنواع أول الإسقاط للشيخ وعن وما أتى مدلة نوعين أول الإسقاط للشيخ وعن ينقل من أمم فوقه بأنواع والمعدل الساقط منه اثنان والمعدل الساقط منه اثنان والمعدل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا وعينا طيب يستطيعون أن يحفظوا بأسمائهم وهذه هي يعني سر تكوين خمسة مجموعات حتى إذا انتهينا من البيتين يكون البيت هذا فيه صدر البيت بدون عجز ما أكوي سباب كرشنسا فالآن نحتاج إلى الأخير نحتاج إلى الأخير لأن المشكلة إذا تركنا إذا انتهينا من البيت الثاني قد يعني إذا أردنا أن نستمر في البيت الذي بعده سيكون صعبا علينا لكن نبقى في الوسط إذا بقيت في الوسط تستطيع أن تستمر في إذا قلت لكم تكونوا خمس مجموعات وهؤلاء المجموعات أكثرهم يحفظون أنت تعرف اسم هذا؟ أول الإسقاط بأنواع أول للشيخ إسقاط بأن إسقاط للشيخ بأن وأن وأن وأن تعرف اسم هذا؟ والثاني لا يسقط ينقل ينقل للشيخ وأن وأن وأن هو لم يحفظه إنما حاول أن يحفظه الآن إذا كنتم هكذا تستطيعون بمجرد أن أنت اسمك كذا ما اسمي تستطيع أن ت... يعني ب... ب... ب... بهذه العملية تستطيعون أن تحفظوا لذلك قلت لكم كونوا خمس مجموعات وابقوا على المجموعة التي كونتموها وأن تجيني أبن دي idan ka zo kana da ba ka da rabin baiti ka zo ci gaba idan muka zo masu wa thani la isqidhu lakin yakun hada ismu awsafu bima bihi la yanarif بمجرد أن تجلسوا ثلاث دقائق تستطيعون أن تحفظوا لأن الحفظ يتعلق برؤية إذا كنت تسمع فقط ستحفظ قرابة خمسة أربعين في المئة لكن إذا كنت تنظر وت... حتى بمجرد أن تنفضوا من هذا المكان إذا ذهبت إلى البيت بمجرد أن تنظر إليه تقول هذا المؤبل الساقط الثاني سيبقى الحفظ في ذهنك لأن الحفظ صار شيئا ملحظي وأن تشخصه وكان أغننسا طب ولكن إذا كذو المؤبل الساقط من الثاني كاتنا أن من يساد وقوة لغاجة وما أتى مدلسا نواني كاتنا مالا وأن إذا abin nan al-awwal al-isqat shine awwalu ah wannan shi ne awwal al-isqat da shaykh an tadhakkar hadhihi al-ashya lidhalika qultu kuma kawwinu khams majmu'at wannan aka zauna minti biyar babu yanda za a yi ba ku haddace waɗannan baitutukan guda biyar ba eh bari haddadu ba shi wannan ya san sunan wannan kuma ba tare da yana ƙoƙarin ya sani ba saboda yana kallon sai yana tunanin yana mimita an fahimci al'amarin ai dan damu kuma ku an dai so ga mata mu dalla nawa ne <laughs> kalilun minkum ba su yi tunanin su amma sun sun san wa mata nawa شكرا طيب الآن سنستمر في في درسنا مرحبا بكم مرة ثانية وإلا لكنكم تأخرتم عن المجيء أنا أتيت الساعة التاسعة إلا دقيقة واحدة وكنت أظن أنني سأجدكم ta hayyana an bayyance abin da aka yi yawwa kowace sai ta dora wata ce wata sai ta awwalu sahihu al-awwalu awwalu as-sahihu wa huwa muttasal taduhu wa lam yashar wani ya sani da kun zo za ku kun haddace kafin dan kankanin lokaci za ku kun wani baka san sahihu din <laughs> shi kenan idan ka bashi bai din zaka rinka tuna sai zama abin nishadi kai dai burinka ka haddace amma kai kasan ba ba ifo bane ga طيب الآن سنستمر حيث بدأنا والمفضل السابق من حسنان وما أتى مدلسا نوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول أما فوقه بعن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف لا ينعرف طيب انظر قلنا الإسناد يتعلق ب أو قلنا هذه هذا هو الإسناد إذا سقط من أوله نعرف أنه إذا سقط من آخره نعرف أنه مرسل وإذا سقط منه اثنان على التوالي والمعضل السابق منه اثنان أين هو؟ أين المعضل؟ موضع نعم. فإذا سقط اثنان على التوالي والمؤضل الساقط منه اثنان ثم قلنا إذا كان انقطاع وكل ما لم يتصل بحال يعني في أي مكان في آخره هنا إذا كان هناك انقطاع يزنك أنا ويزنك أنا ليس من أوله وليس من آخره أو من أوله هنا sannan يقارس انكي سننس انكي tsinkiya sannan aqul lahu munqati wal awsali ko al munqati haka muka faɗa jiya to waɗannan guda uku da malam Allah ya rahma ya faɗa mana ai a bayyane in sarka ta za ka iya gane a bayyane wannan tsinkewar take wani lokaci sai zamanto ɗin gashi a haɗe amma abinda zai faru yayin da na ce haddasana kaga ya gaya min kenan ko ya gaya min haka ne ko na ce akhbarani ko akhbarana ko ya gaya min ko ko kuma ka ce karatu alaihi na je wajen malam na yi karatu a gabansa ko ka san wannan ko kuma ka ce mar amba'ana ko ya gaya mana ya gaya mai yayin da ka ce an yahya fassara mu wannan yahya ba mu labari daga yahya labari ya baka babu tabbas ba labari ya baka ba babu tabbas to sai zamanto a wannan isnadin mun samu cewa wannan ya ce haddasani yahya wannan ya ce haddasani ali wannan ya ce an malikin misali an wannan sai ce an muna da abubuwa guda biyu ɗayan biyu ko dai ya zamanto ya eh, tabbas akbarana ne ko haddasana ko waye yake nufi kamar yadda zaka ce sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hurairah radiyallahu qala Abu Hurairah radiyallahu an rasulillahi sallallahu alaihi kaga wannan baka da matsala ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka amfani da wannan an din sai mu kalli mutumin da ya amfani da an din wani mai ruwayar ne amfani da an wani yana amfani da an yana nufin haddathana akhbarana qara'atu ba'ana ba shi da bambanci shi haka yake amfani da su in ya ga dama inda yanda zaka da labarin yanda ka ruwaito hadisin ne an bayyana to amma wani kuma ɗalibin malamin ne ya je wajensa ya yi karatu amma a lokacin bai ji wannan hadisin ba ya ji ne a wajen abokin karatunsa kuma yana ba yana ɗan gudun kar a ce cewa watakila ya yi ƙasa wa kullu ma wa kullu ma kallan rijalu ala kun san daraja ce an gane wa kullu ma rijal to yana son kar in ya ƙara wani kaga rijal din ya zamanto zidduhu zaka alladhin halbin alfahari ne ka zo kar ya zamanto isnadin ka kaɗan ne kusa da manzon Allah kai misali sama kake ka riga yin karatu ka riga abin nan an fahimci wannan abin to malamin ku ne dama ba wai ba malamin ka bane kai karatu a wajensa ka karanta wannan abu to a wannan lokacin sai ka shafe wannan kai ka san tabbas wannan ɗalibin da kuka je ko abokin karatun naka ya ji ba ƙarya yi ba tabbas ya ji wannan abu to amma kai kuma kana ɗan san ka dan ɗaga ko kuma saboda wani dalili ko kar a ce misali a wajen ɗalibi ka ruwaito ko kuma kana son ulul isnad misali ko kuma wani dalili a'a wannan wanda ka ruwaito a wajensa yana da rauni kai kuma kana son kar a ce kai ruwaya a wajen ba'ifi misali to sai ka sai ka shafe shi amma in ka shafe shi din tunda wannan ma malamin ka ne sai ka ce an kai ƙarya bai ƙarya ba amma kuma ya shafe malamin yadda ba za a gane ba to waɗannan gaba ɗaya an tara su masu yin irin waɗannan halin an ajiye su an rubuta littafi a kansu sai a ce maka in wane ya ce maka an ba za a karɓa ba duk da dai martaba ne har guda biyar wanda ba sai mun yi bayanin su ba a misali inda kamar yadda na yi muku ba waɗannan ba komai ba ne sai an zauna an yi haka haka da shi a'a guda martaba biyar ne akwai wanda ko ya faɗa da an ɗin wannan baka da matsala da shi akwai wanda kuma in ya faɗa shi ma wanda zai share ɗin fiƙa ne baka da matsala da shi akwai kuma wanda zai zo zai shafe ba ifi akwai wanda kuma dama shi zai iya shafe ba ifi zai iya shafe fiƙa to wannan ba za ka karɓe shi ba akwai wanda kuma shi dama ba ifi zai shafe maka to da irin waɗannan abubuwan ibn hajar yana da littafi akwai littattafai a kansu an rubuta su to wannan an ɗin yanzu nan idan ya shafe wannan isnadin ya tsinke ko bai tsinke ba idan ya shafe wannan wanda ya ruwaya a wajensa ya ce an ya tsinke ko bai tsinke ba ya tsinke ko bai tsinke ba a bayyane tsinkewar take ko kuma a ɓoye take a bayyane a ɓoye take saboda akwai shakka tunda sa ne amma a nan dama ba malamin ba ne an gane an gane nan a ɓoye tsinkewa an samu tsinkewar isnadi amma a ɓoye shi sa-ka yi amfani da lafazin an ko anna yi amfani da kalma an ko anna don ba zai yi yi maka wannan ba ba zai karya ba don idan ya ce maka haddasa ne bayan ko ba haka ba ne wannan an riga an naɗe shi har abada ba zai ƙara shigowa hadisi ba ba zai ƙara shigowa ba an bayyanta wannan an bayyanta to saboda haka tsinkewa kala biyu ne akwai tsinkewar da kuru-kuru da ka gani ka sani shine abahir akwai kuma alhafi ɓoyayye wanda ba a bayyane tsinkewar take ba akwai tsinkewa isnadin amma ba a ɓoye ba don sai ka je ka kalli waye mai ruwayar waye mai ruwayar ba kowanne bane in yace maka an ya tsinke kenan a akwai wanda in yace maka an a tsinke yake akwai kuma wanda yace maka kaga sai ka je ka yi bincike amma nan ba ka san dama ba su gamu ba ba su yi rayuwa ba su sai ka je ka yi wani bincike ka buƙatar bincike tabi'i ya ce maka manzon Allah ya faɗa ka san cewa a tsinke ki ko ba ka bane ka san bai zamani da shi ba ya zamanto tabi'u tabi'in ya ce maka ya ji sahabin manzon Allah ka san a tsinke ba ka bukata amma a nan sai ka je ka yi bincike na irin halinsa ɗabi'arsa dama yana yin irin wannan in yana yi shi kenan ka sa shi wannan shine ake kiransa المدلس shi ne malam ya gaya maka ya ce kuma tadlisin nan kala biyu ne an gani wa ma ta mudallasan almudallasu an da aka yi maka tadlisi an da aka lullube maka kamar gaskiya gaskiya ba gaskiya gaskiya ba shi ne aka yi maka tadlisi an bayin da to wannan almudallas kala biyu ne ko dai zamanto a isnadi kamar irin wannan misalin da na baku labari ko an yankula wannan zai ce an ko anna ana kiransa shi ne ce al'awwalu al'isƙatu lishekhi wa an yankula amman fauƙahu fauƙahu ba kaga kenan ba malaminsa ba malamin malaminsa a wannan hadisin an yankula amman fauƙahu bi an wa an anna fulan qala an gani wannan an gani an gani to alhamdulillah alhamdulillah shine wannan shi ake kira tadlis tadlisi ko amma na isnadi to na biyu kuma ba zai shafe shi ba yana nan a cikin isnadin yana nan a cikin isnadin amma sai siffanta shi da siffar da ba a san shi ba sai ce maka ni muka ji laifin na kai samu ne eh eh abdullahi ibn mas'ud abu musa eh abu musa al-ashari to sabuwa kenan abu musa al-ashari ne mu san shi ba kuma sai an rikitar da mu wannan shine abu musa al-ashari amma an faɗi sunansa wanda baka san shi ba da shi ba zai ce maka ni abu musa al-ashari ba sai je maka ni abdullahi ibn kai suka ce kai zaton wani sabon malami ne ko wanda ba a san shi ba an gani ga nan be zai ce ni ko ya ce akhbarani ko ya ce anba'ani ba zai ce an ko anna ba ya faɗe shi amma ya yi tadlisin sa ya lullube shi wannan sahabi ne na wanzan Allah wannan na kawo misali ne saboda kamar yadda watakila wani Abu Dharr al-Ghifari wani bai san sunansa Jundub ibn Junada ba ko wani bai san sunansa haka ba to idan ya zamanto mutum ya shahara da lakabinsa sunansa abu burda ya kuma sai ka faɗi sunansa a zan abu sa'id al-khudri ne rikila wani bai san sunansa bai san sunansa na'am ga matsalar inda take ko ya suna abu sa'id al-khudri ga kuma zan kun yi khilafi wani yana cewa malik wani ya ce sa'ad wani ya ce gome malik ibnu sinan ibnu malik kaji kuma wani ya juya wanda ba mu zo shi ma <laughs> nan zainabiya je saramar hibalika hina an gane an gane yanzu wannan wannan bai shafe shi ba amma ya sufanta shi da sufar da ba da ita ya shahara ba ba da ita ya shahara ba za ka yi zuwa ka ce haddasa ne abdurrahman ibn sakhar yawa dan san suna abu huraira abdurrahman ibn sakhar ba an gane wannan bayani ne sahabbai saboda su ka fi sani amma ana yi ne daga tabi'ai yawanci kuma ana yin irin wannan ne a matsayin cewa wani lokaci malamin za'ifi ne ko kuma a abokin karatunsa ne kamar yadda nace muku yana jin kunya a ce ya ito a wajen abokin karatunsa dan kar ya zamanto yi ƙasa saboda haka sai faɗi sunan da ba da sunansa aka san shi ba to wannan shi ma tadlisi ne shine ake kiransa tadlis ashiyukh wannan tadlisul isnad wannan kuma tadlis ashiyukh shine yace wa thani la yisqituhu ba zai shafe shi ba kamar wancan al-awwal al-isqatu lish-shaykh wa an yanqula amman fawqahu li an wa an wa thani la yisqituhu lakin yasif awsafuhu bima bihi la ce mar abu abu ko abu kaza ko tana iya yanzu misali wani ya je wani waje ya kira sunan sunana da sunan da misali ya sani da shi sai ce wannan waye saboda unguwar ba ta kila ba haka ake kira na shi ba a gani eh wani yana nan ana ce ma watakila ana ce ma unguwarsu abin da aka share a zo a tambaye shi wani kai ba mu da shi a nan uwa ita tambaya wani na kaza ba kaza kaza ka duk ka gama bayanin ka saboda yan unguwar watakila sun san shi ne a matsayin watakila bala watakila ko kuma a sunansa wajen misali sun san shi wajen ɗan ladi ko wani abu makamancin haka ko haka nan na tambaya nan masallaci na tambaya sa aka yi na tambaye san ce a sunansa duk suka kasa faɗa sunansa ko ba ga bane gashi ne har yanzu yana tambaya bai san sunansa ba saboda haka idan aka je makaranta ko wajen aiki kuma su zai san shi ka zo ka tambaya da wannan sunan aka tambaya ya ce wannan kai ai ba mu da shi a nan ma'aikatar gaba ɗaya shi ne tadlis tadlis shiyu sai ka ɗauki sunansa sunansa ne ba ba sunansa ba ne amma ba da shi ya shahara ba wannan shine a tadlis abin da yasa yana daga cikin kasa isnadin ya tsinke amma tsinkewar ba a bayyana tsinkewar take ba saboda waɗannan dalilan والثاني لا يدققه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف بما bihi لا wannan fiƙa ne idan muka ce fiƙa manufa adali ne yana da zab ya haɗa dubin ga hadda ga kuma karatu manufa ga hadda ga adala ga kiyayewa ga adala ya haɗa du guda biyan muka ce mutum fiƙa muka je wata adil kuma za ku je bayani sai ruwaito hadisi ya ruwaito hadisi abin nan yana ce a cikin hadisin hatta la ta'rifu shimalu ko ma tunfiku ma tunfiku yaminu ya ka samu kuma fika ɗaya da wani fika biyu da wani fika uku su kuma suka ruwaito mana yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu dukkan su hulunan ɗaya ƙarfin haddarsu ɗaya wani za mu karba masu yawa wannan jiya na yi bayaninsa na yi bayaninsa to wannan abin da ya zamanto shi wannan fika ɗin ya saba waɗanda suka fi shi ina sanar na juya hadisin abu da misali nake yi wannan sai a ce mar ashazu wannan ashab kenan hadisi ne ya ruwaito fika ne mun yarda da haddasa da kuma amma nan ya yi kuskure saboda kai ɗan adam ne dole kai kuskure wani lokaci saboda haka sunan hadisin za a shar. duk da dai su ma waɗannan ɗin suna da sunan hadisi malam bai kawo shi ba shine ake ce mar idan kana karanta littafi wal ma'rufu wal ma'rufu kaza wa kaza wal ma'rufu kaza wa kaza to man ba kishiyar ne. tana iya yiwuwa kuma wannan fiƙa ne amma kuma wannan fiƙatun sabtun zabitsun ne man ba yana da sufa da yawa shi ɗari ne wannan kuma casa'in ne kaga da sika sika ne to idan ya zamanto wannan wannan sikar wanda ya fi ƙarfi wanda yake mai ƙarfi ya saba wanda ya fi shi ƙarfi sai mu karɓi wanda ya fi ƙarfin an fahimta an fahimta shi ne abinda malam yake cewa ma yu khalif thiqatun ko bihil mala wa ma yu khalif thiqatun bihil mala an ga wajen ko ba ga wajen wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fashadhu fashadhu wannan shine shadhi نعم jiya mun yi misali sai muka ce malik ibnu anas ko kuma anas ibnu malik mene yana canzawa ne wannan rawun malik dai ba shi bane anas haka ne saboda haka shi wannan malik din na musayin da na zo ruwaya maimakon Malik ibn Anas ne sai na ce Anas ibn Malik kaga Anas na tafi neman suna sunan Malam Anas zan tafi nema haka ne ba zan je neman sa a wajen Maliku ba saboda haka na canza mi wani mai ruwayar da wani mai ruwayar kwan gaba kwan baya a cikin ruwayar an gani to wannan shine al-maqlub ka jirkita shi maimakon na sama ka dawo da shi na ƙasa ko na farko ka mai da shi ƙarshe na ƙarshe ka dawo da shi farko wannan shi ne almakalub wannan shi ne almakalub ƙallaba ya juya ke fashaguwal maklubu ismani tala wani ba za su biyo baya ko? za su biyo baya to wannan ɗaya ne daga ciki ibdalu rawin ma bi rawin ismu na canza wannan mai ruwayar da wannan mai ruwayar kaso na farko kenan kaso na biyu ko barin ba ku shi a labari shahararren labari da wadansu yi magana kan labarin amma dai Khadijul da wadansu sun faɗa imamul Bukhari Allah ya mar rahama kun san suna yawo ba wai kamar karatu bane a waje daya da iya tunanin kana birgiya ka je nan unguwa ka je nan unguwa ka je nan unguwa su garuruwa suke tafiya wanda zai gaya maka a tafiya ɗaya ya yi taka yana lissafa takun nasa kun san dalilin da yasa suke iya lissafa takun nasu saboda suna hada shi da zikiri ne idan ko ba su hada shi da zikiri ba za su hada shi da karatun qur'ani da suka yi saboda in kuna ganin sabon manzo Allah ya ce maka ah, daga gidan ai daga gidan Abu Musa al-Ash'ari zuwa gidan wane gwargwadon aya talatin ne kaga idan ya san aya talatin ya san taku nawa yi an gani an yanzu ne kai ba ka shiga ka ga mota ka tafi kaduna misali kawai kana ta kallon titi kaza kana abin nan ko kuma kuɗin yi abin nan ɗin ko ya sani daga kano zuwa kaduna ya san ayar da za a karanta adadin ayar suna misalin agogonsu ne da aya shi yasa aka ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sahur tsakanin da kiran sallah da waye zai gwargwadon aya hamsin to shi ne kai kuma yakan zo ka fara duba agogo sai ka duba ga ce nawa ne aya hamsin saboda sun karanta ayar hamsin din ne suka san lokacin agogonsu an gane ko da haka wannan shi ne. zai ce maka ya yi taku daga kaza zuwa kaza taku dubu talatin misali ko yi tafiya tafiyar kaza kaza zai kirga wannan abubuwan saboda sai ka ce to ya aka yi ya gane a saboda yana karatu yana maimaita waɗansu abubuwan ya san iya adadin zikirin da zai yi ya san iya adadin kaza da zai yi ya san iya adadin kaza da zai saboda haka sai kirga da wannan zikirin da ya san taku kaza ke imam al-bukhari ta yi shiga bagdada bagdad lokacin matattaran ilimi ke. shi kuma lokacin sunansa ko ina ina kai magana bukhari bukhari bukhari wa malaman bagdada sai suka haɗu sai suka ce bari mu jarraba shi wannan ɗaya daga cikin inda ake gane fiƙa kenan sai yi maka jarrabawa idan aka yi ma jarrabawa jarrabawan da kuke gani abin har da gradin da waye da a ce wannan ya samu kaza ne malaman hadisi ne suka fara shi su kuma saboda su kare hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuskuren ka yafi yawa sai su ajiye ka a nan gefe ko kuma su yi maka ajiye su yi waye sai suka zo sai aka samu mutum goma kowanne aka ba shi hadisi goma kun san hadisi abubuwa guda biyu ne ko wanda shine abin da yasa muke karanta zan dawo kansa daga baya hadisi akwai matani ko sannan kuma akwai isnadi kuma kowane isnadi da mataninsa ba ka iya canza shi ba haka ne yawwa wannan sai aka samu mutum goma waɗannan mutum goma sai aka ba su isnadi goma sai aka cire matanin matanin kai kuma sai aka ba ku ku kuma goma na matanin waɗancan aka ba su isnadinsu kun gane bambance mutum goma mutum goma mutum nawa gina ishirin sai a ɗau matanin waɗannan sai a ba waɗannan isnadin waɗannan sai a ba su a ce ku haddace ku faɗi hadisin da wannan matanin ana sani aka yi har aka samu mutum ɗari hadisi nawa gina? mutum goma hadisi dari ne ko mutum goma da hadisai goma guda nawa kenan guda ɗari hadisai ɗari kowanne an canza isnadinsa imam bukhari ya zai zauna ɗaya daga cikin hanyoyin da ake karatun hadisi shine na kun duba za ku ga na rubuta muku qara'atu alayhi da ka zo ne ka ce hadisi kaza da aka ruwaito wajen manzo Allah sallallahu wanda ka ruwaito to anan jarrabawan lokaci anan jarrabawa take ka je ai ai kware kware abin nan ba la yuna dukkan wata yi ba ai kware kware na Allah ya sai ya ce to wannan ya kofsa ya eh, kuma ke madalibin ne mai marci ya kofsa to ma akramun kallah hadisin nan kuma kaza da kaza ba a shi ma manzo Allah ya faɗa sai ƙara rubuta sai aji daga nan daga nan sai abu Imam al-Bukhari sai suka zo mutum da ɗaya ya zo kaga yana da hadisi nawa goma da amma da isnadi daban na matanin sai zo yake cewa ya akraman kalla gashi nan hadisi ne haddafani haddafani haddafani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wannan labarin wannan hadisin yace ban san wannan hadisin na daya na biyu na uku har goma yace ban san wannan hadisin na biyu ma ya zo yace akraman kalla ni kuma hadisi ne kaza kaza kaza kaza kaza yace ban san wannan hadisan ba gaba ɗayan goma yace bai san su ba saboda ba su da alaka dole sai isnadi ya zamanto mutum goma suka zo duk suka ba shi labari ya ce bai sani ba ya suka fara kallon jiwon suka kenan akwai matsala sai ya gano jarraba shi ake sai ya ce kai da ka ce kaza da kaza da kaza hadisin nan naka da ka faɗa na farko ka ce kaza da kaza ka faɗi isnadi kaza ba haka yake ba ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake hadisi na biyun ka kaza hadisi na ukun kaza hadisi na goman ka kaza sannan ya zo na biyu ya ce kai kuma da kace kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ba shi waɗannan labarin ya mayar ya haddace nasu ɗin wanda suka faɗa kan kuskuren sannan ya gaya musu kuma daidai ɗin an gane wannan shine al-maqlub na biyu ɗin ibdalu rawi ma bi rawin ismu wannan shine malik ibnu anas da anas ibnu malik wa qalbu isnadin li ismu a ɗau wani matanin a ba wani isnadin irin yadda suka yi wa imamul bukhari sunansa al-maqlub amma wanda ake muke magana anan ba wanda ake da gangan ba wanda shi ko yana tunanin wannan isnadin ne ya ɗauka ya ba wannan an gane saboda maqlub hadisi ne da'ifi al-maqlub hadisi ne da'ifi wa qalbu isnadin li ismu a rike wannan a rike to bar mu ƙara yin gaba fal fardu ma qayyadahu bi thiqatin والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية الفرد kun san mun ce idan hadisi zai zo mana za a gaya mana hadisi a jiya mun faɗi ɗayan hanyoyi uku ne ɗayan hanyoyi uku ne haka ne? ko ban faɗa mani jiya ina jin na manta ɗayan hanyoyi uku ne eh an faɗa ko awo mana shi ake zuwa yau ke yake ban ta ga wannan ta mutaba an kada ce min ba ifi wataƙila ce na faɗa ba halin ban faɗa ba za faɗa amma dai walan ka tabbatar na faɗa ko yawwa kaga aziz kenan ko <laughs> eh a ah, ina ganin kake yi bayanin nan kakko mu tafi wani layin <laughs> kamu tafi wani layin da hadisi yanda zai zo maka muka ce hanyoyi uku ko dai mutum ɗaya ya zo baka labari ko mutum biyu zo su baka labari ko kuma mutum uku su baka labari an gani yawwa idan mutum ɗaya ne ya zo ya baka labari sunansa aziz na'am to sunansa garib sunansa garib haka ne malam haka ne bayan da na faɗa aziz ba ko yawwa to wannan aziz din muka ce wa kul garibun marawa rawin faqat to alfardu shine algaribu a yaren waɗansu malaman hadisi amma malam ya kawo maka saboda kamar yadda kuka sani istilahi wato yaren a hankali a hankali har aka bo aka tabbatar da shi misali tun ana yi har aka bo aka tabbatar ban so ba ku wannan dogon kissa ba saboda sai wani lokaci in Allah ya kaddara wani daurar sai kuma ba da labarin tarihin yadda aka dawwana hadisin ya hadisin ya zo ya tabbata saboda shi kansa wani abu ne da zaka amfani saboda daga nan zaka san ilimin muka wannan ɗaya ne kawai daga ciki kuma a cikin su ga su nan baje-baje to wannan alfardu din shine algharib to amma shi malam ya ɗau istilahin waɗansu daga cikin malaman hadisi shine alfard zai zamanto mutum ɗaya ne ya ruwaito amma fika ne amma a nan algarib zai iya zamantowa fika zai iya zamantowa ba fika ba fahimtum wannan an gane yawwa idan ya zamanta wannan garibin an fahimta mutum ɗaya ne ya ruwaito zai iya zama fika wanda kuma ba fika ba to alfard zai zamanto fika ma hu bi ce. ma hu bi ce. ko kuma ba mutum ɗaya ba ne ya ruwaito wannan sai ka ce hadisi ne na albasriyun wannan babu wani wanda yake yan hijaz misali yan makka ko madina da suka ruwaito wannan hadithi ne basri mutanen basra ne gari kenan gwana jama'a ce ko jama'a ce suka ruwaito masu yawa amma kuma ka yi musu manufa 'yan gari kaza ko wannan hadithi hijazi ne ko wannan hadithi makki ne ko wannan hadithi madani ne man ba yan madina ne suka ruwaito a wajensa aka sani da kaga wani wanda ba ɗan madina ba ya ruwaito kai ka san akwai matsala ba haka to shi ma farji ne ko kuma ba wai haka ba zai iya zamantowa wannan hadizin kadai masu sana'a kaza ne suka ruwaito a gani ko kuma masu ilimi kaza ne suka ruwaito akwai hadisin da za a ce maka za hadisin na hawiyin misali in nahu ne kawai suka rawaito mun tura ya inganta ba lalle ya zamanto ya inganta ba ko la ta'kulin la ta'kul Allah daga sai ne zo ashe ka sani kenan wannan gaga hadisin yan nahu ne wadannan sai ka zo nahu zaka zaka tarar da shi saboda misali ne amma ba misali kaga ba hadisi ne to irin waɗannan su ne waɗannan wanda malam ya kawo shi ake kira waɗansu za su kira shi algaribin nisbi manufa garibi ne baƙo ne amma ɓangaren suwa ne wannan kuma algaribul mutulak manufa duk inda ka kewaya hadisin nan ruwaya ɗaya ce innamal a'malu bin niyati in ka kewaya ka kewaya Umar ibn al-Khattab ne Alqama ibn Abi Waqqas ka kun gane Yahya ne ya ruwaito saboda haka baka da wani wanda suka zamanto sun yi wani wuta ba a tabi'ai ko tabi'ut tabi'in an gane wannan garibi ne a wajensu shi ko malam yana maka man an gane algaribun nisbi ne wannan din nan da aka ce ma yadda bi thiqatin tana yi wa waɗansu ba'ifai da yawa sun ruwaito shi amma kai ba shi kake kallo ban kace wannan hadisin kana nufin wannan hadisin sika ɗaya ne ya ruwaito to kaga ai ba hanya ɗaya bace da shi kamar wannan yana da ragowar hanyoyi amma baka yi izina da wannan hanyar ba saboda dukkan su raunana ne shi ne to ya yace maka walfardu fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin kace riwayar nan ta mutanen basra ce ko ta mutanen sham ce ko ta jama'a kaza ce wannan shi wa ma bi illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa haka na karanta anan da yawon haka na karanta haka ne yawon wa ma bi illatin gumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa illa illa da muka faɗa wancan karan waccan illa da muka faɗa jiya ko jiya mu yi bayanin illa saboda mu yi maganar adamu shuzuz ya muke maganar adamu ne illa wannan illa din kun gani na ɗaya daga cikin ilimin hadisin da haka je ka gama karatun ka za ga yan kaɗan ne dama suka san shi sannan abu na biyu tarifinsa har yanzu za ga cewa bai gama tabbata Habibul Baghdadi ya yi tarifinsa wanda shine wannan tarifin ko kuma Al-Hakim annai sabori a cikin littafinsa wanda shi ma tarifin to amma abinda malaman hadisi suke cewa illa wadda za ta zawanto malamin zai ce maka akwai illa a cikin wannan kuma kai in ka gani ba ka iya gane ba yanzu aka baka zinariya ko azurfa ka san mai kyau da jabu Ba ka iya gane ko wanda zai iya gane a cikin ku to amma shi wanda yake aikin ana bashi yana yi maka haka zai ce hannun jabu ne a wallahi kai mun bayani ya za a yi maka ce jabu ne gashi abu kal da haske da waye zai iya gaya maka yadda za ka gane wannan ilimi ne yake da shi da ya taba zai gane dalilin da ya sa zai gane saboda yawan mu'amala da shi yawan mu'amala da shi shi ne zai sa zai gane to illa na ɗaya daga cikin ɓangaren hadisin da ya fi kowanne wahala yanzu eh, malaman da suka zamanto sun san illa kaɗan ne eh, imam al-bukhari yana daga cikin su imam tirmidhi yana daga cikin su ali ibn al-madi yana daga cikin su abu zar'atul razi yana daga cikin su irin su misali kaɗan ne a cikin malaman hadisi waɗanda suka zamanto da irin imam ad-darqutni wanda da sun ce maka wannan hadisin da'ifi ne ka je ka gama duk yawonka isnadin ya inganta gashi nan kana kallon sa amma zai ce maka a'a wannan hadisin mu'allal yana da illa kuma dole ka sakan masa saboda harkar sa ce ne malam yace maka wa ma bi illatin abinda aka samu illa humud manufa idan aka ce maka abu ghamid manufa abu wanda ya zamanto ba a bayyane yake ba a boye yake ba za ka iya ganewa zai rikirkitar da kai ka gani gashi nan ya inganta bai inganta ba kuma wannan shine dalilin da yasa Sheikh Lalbani Allah ya marhama yawanci aka samu sabani da shi zai iya samun misali hadisi waɗansu malaman mutakaddimin sun ce wannan hadisin da'ifi shi kuma zai bintika ya ga isnadin takas zai zai ce kana hadisin sahihi an gane saboda watakila a sa zai zamanto sahihi din ne amma kuma in aka yi bincike su malaman can saboda yanayin yadda suke kallon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana faɗa ne kamar yadda ka san ba da misalin da da da misali ya na kuma ya na abu ahu, in ka zai yanzu iyaye ba san ƴaƴansu kamar yadda suka san saboda dalilin sun sassa ka tura shi makaranta lokacin da zai dawo baka ka ka sake tura shi islamiyya rigila wani aka zo aka rufe abin nan ɗansa jikin ɗansa kawai aka tara mar yara guda goma aka buɗe musu kafafuwansu ba zai iya gane in yatsun kafa ɗansa ba ba gaskiya na faɗa ba? Ah, to ah. to ya rifu na uka ya rifu na muna mai kuka sani muku komai ba a ciki yaki ba sani ba to a da ba wai ɗanka ba ɗan wanka ma za ka iya gane shi yasa anas ibn nazar lokacin da aka kashe shi a uhud wace ce ta gane shi yan uwansa da me da yan yatsunsa yanzu ka je da yawa a cikin kun aka rufe maka yan dan wanka yan gidanku aka ba ka ce to wannan waye a ciki wane ne wane wane wane ne ba ka iya bambancewa ba saboda yanzu ba ma kula da abubuwa ba ma kula da yanzu kawai kallon abubuwa muke ba kula muke da abubuwa wato ko kula wani abu ne daban eh, kula wani abu ne daban na ta fada a cikin shiri nake faɗa wani nake kafin mu shiga gidan abin ɗin din wacce na cin gauta sai nake tambayar sa sai ya ce agogonka roman time ne ko kuma abin din ka san dai agogo zaka zaka zauna ka kalla roman time ne ko ai sai ya ce kawai mun ce a sake duba yana duba wallahi shi roman amma kuma kullum yana kallo ko kai haka tambaye ka zaka faɗi a saboda kana ga kallo amma ba kula kake ba to su kuma kula suke yi ba kallo suke ba an gani? to saboda haka a cikin ilimin hadisi saboda ba na son in dogon bayani akan illa din nan gaban Allah ya kaddara za a yi da hawa na biyu ko misali in za a yi kasu sukkar ko wani abin nan a yi bayaninsa to shine humud abin da ya rikirkitar au khafa ko a boye yake ba za ka iya ganewa ba ga isnadi ne nan ras ba shi da matsala ga kuma masu ruwayar su ma ras ba su da matsala to irin waɗannan shine humudun au khafa mu'allalun ka qad urifa wani ba ana kiransa al al-mu'allal a wajensu shine alhadithul mu'allal alhadithu almu'allal asali in ka duba al-maqlub illa ce ko amma illa ce a bayyane illa ce a bayyane ashar in ka zo ka gan shi ashar illa ce amma illa ce bayyananniya da saboda ka tara za gane amma wannan illa ce a ɓoye sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadith ghamidun manufa da kirkitacce khafiyun a boye ko da kaga mun ka ce in sai mun zauna mu yi bayanin wannan boyayyen abubuwan kuma zai zamanto wani aiki ne shike amma dai an gane ma nan illa wa bi fin sanadin aw matni muttaribun inda uhailin fal wa bi ikhtilafin sanadin aw matni hadisi ne aka ruwaito maka san hadisi guda ɗaya zai iya zamantowa yana da isnadi biyu yana da isnadi uku mun faɗa ko uku shine hadisi wanne kenan mashhur zai iya zamantowa ma to wannan kana da isnadi ɗaya biyu uku amma wannan isnadin kuma hadisin guda ɗaya ne wannan isnadin akwai ɗan saɓani ya ɗan saɓa wannan wannan isnadin ya saba wa wannan kuma wannan ma ya saba wa wannan kuma ba za ka iya haɗa su ba wannan ya ci karo da wannan wannan ma ya ci karo da wannan wannan ma ya ci karo da wannan wannan ma ya ci karo da wannan ka kasa hada su kuma dai matani ne guda daya to shine mukbari mukbari abin da ya rawa ya girgiza wanda ya to ba daidai yake ba wannan shine mukbari amma wannan a isnadi muke magana ne ko a matani isnadi yawa ne ke cewa sanadan fabi bi ikhtilafin sanadin ko wannan a isnadi ne wani lokaci kuma zai zo a matani wani ya ce maka fari ne a lokacin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fi hullatin sayara sai ya ce maka baka abin nan kayan da ya sa wato jajaye ne wani kuma zai ce maka a koraye ne wani zai ce maka farare ne wani za ka ɗauka ciki ne eh, fari ya dace mu ɗauka ko tun da fadi dai ce sunnar wannan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ba ka ɗau fadi ba ka ɗau wannan ba idan ya to ruwayar kansu ɗaya a wajen ƙarfi duk gaba ɗayan sai ka kyale su to wannan a matan ne ke an gane ko dai ya to a sanadi ko dai ya to a matani wa zuktilafin wa khilafin sanadin aw matin muttaribun wannan shine al hadithul muttaribu al muna da ashadhu aga muna da al maqlubu muna da al muallalu ayaran malam ko waɗannan suna daga ciki dukkan waɗannan ba ifai ne ba za mu yi amfani da ba mu yi amfani da na matani kamar yadda al-maqlub ma za mu iya kasa raba shi kashi biyu maqlub za mu iya raba shi kashi biyu bai yi yawa shi ma abin nan ko shi ne yake cewa al-maqlub shi ma cewa yi ma yi ismani tala kashi biyu ne ko sanadi ko mata yawa lokaci na yi kusurwa minti na shida yawa alhamdulillah وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل المتن المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت المدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lil abdil mamluki ajrani mutum da ya zamanto bawa kaddara ta sanya ya zama bawa yana da lada biyu lada bauta Allah da kuma wahalar da ya sha a cikin bauta ko walaulal jihadu da ba dan jihadi ba wal da hajji wal bi ummi da yi wa mahaifiyata biyayya lawadittu an amuta mamlukan da na yi burin ina ma mutuni ma ina bawa na'am ta gwaye shiru akwai damuwa mutum ya mutu a bawan an gane ko gane ba saboda lada biyun lil'adil mamluki a jirani idan dukkan muka mutu lada ɗaya ne amma shi komai nasa ladan ruban yamar biyu zai yi lil'abdil mamluki in kai sallah ɗaya za a baka shi kuma biyu za a bashi in kai azumi biyu za a bashi kai kuma ɗaya za a baka haka lahira ya ba daidai kake da shi ba haka ne na'am eh jihadi abin da ya sa ba za ka iya yin jihadi ba sai da umarnin mai gidanka to kaga jihadi kuma na da girma hajji ba ka iya zuwa hajji ba sai da umarnin mai gidanka shi ma haga akwai matsala to sannan kuma yi wa mahaifiyarka biyayya ko kana kallanta kana kallo zai ce kai wani gidanka ya ce yi nan kuwa ka je kana kallanta ne ka tafi kamata wal birru bi ummi al المملوكي الجراري ana شيء فدم من الله صلى الله عليه وسلم abinda kuma aka faɗa daga baya hadisin maganar abu huraira ce radiyallahu anhu ba dan jihadi ba da aikin hajji da kuma yi wa mahaifiyata biyayya kan Allah mahaifiyarsa tana da rai a lokacin ba kaga babu maganar yi mata biyayya sannan kuma akwai darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu wanda tafi darajar annabta eh a gaba zai burin ya samu kuma daraja ya zamanto ya koma darajar bawa ba amma abu huraira ne lokacin da ya faɗa hadisin sai ya faɗa sai ya ce lil abdul mamluki jirani ya ce manzan Allah ya gaya mana haka ya ce bawa wanda ya zamanto yana ƙarƙashin wani yana da lada guda biyu da ba don jihadi ba da ba don aikin hajji ba da ba don yi wa mahaifiyata biyayya ba da ni sai ma yi burin ma Allah ya sa ma mutum na bawa saboda ladan da zan samu to shi kuma mai riwaya da ya zo ruwaitowa sai ya ruwaito mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane an gane to wannan shine gwamutsi cushe ko yawa to wannan shine ne mudraj eh fadin hoje to shi al-mudraj shine abinda ka shigar cikin wani abu shi shine malam ce wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat an gane wal mudrajatu hadisi a wanda yake mudraj shine wanda suka zo min ba'di alfazir ruwati daga sashin zancen masu riwayar ko sahabi ne ko ba sahabi bane ko waye sai ya zamanto zancen ya haɗe an kasa bambancewa an gane wani lokaci ana yi ne wani lokaci bai zamanto saboda fassara ne wani lokaci saboda bayani ne wani lokaci a kana cikin yin bayani ne wani abu zai zo maka sai ka faɗi wannan bayanin ka ci gaba da hadisin an shigo kana cikin karanta hadisi sai wani ya shigo da ya shigo sai ka faɗi wata magana a kansa sai ka ci gaba da hadisin ka shi kuma mai rubutu ka san akwai wanda suke kwafa kamar yana ya maka handout hatta in kai sai to shi kuma ya rubuta an bayyanta wannan shine al-mudrajat kuma mudraj ba'ifi yana daga cikin wannan kasa. ka hada shi da maklub ka hada shi da mu'allal ka hada shi da shaf ka hada shi da to waɗannan wannan shine al-mudraj na'am na'am eh wannan ma sahabi na gaya maka abu huraira ne fi ne shi wanda ya ruwayar ai ba sahabin bane shi sahabi ai yayi bayani ne lil abdul mamluki ajrani ka rubuta ka sani to kuma yana ci gaba da bayanin sa, kai kuma yana bayani yana kokarin yin sharhi kai kuma ka hada sharhin da hadisin waye da'ifin waye ka raunin wanda ya ruwaito ba sahabin ba shi sahabi ai bayani yake ko ɗaya daga cikin magabata yana cikin faɗar hadisi sai wani ya shigo ɗaya daga cikin abin nan da hasken fuskarsa da waye saboda yana kiyamun laili sai ce wanda ya zamanto yana kiyamun laili Allah sai haskaka fuskarsa da rana sai ya ci gaba da hadisinsa shi ko mai ruwayar kawai sai ya rubuta kan hadisin manzo Allah laifin malamin ne ah, shi ne ko kuma wani lokaci fassarar kalma ce fassarar kalma ce wani lokaci kuma fassarar ba ta yi illa ga hadisin ba kamar hadisin abu eh, hadisin na Aisha radiyallahu anha hadisin farko kamar zali a bukhari eh, abin badul wahayi agai wa kana yatahannathu fi ghari hira wa huwa ta'abbudu haka wannan fassara ce da aka ba kai amma an san cewa fassara wannan tahannuf din ake shine yin ibada wannan ba zai zamanto da illa amma wanda ya zamanto da illa ka kasa bambance shi da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta na'am ban ga amfani da karin a wannan hadisin ai cikin bukhari yake Yawwa sai ai amfani da wancan nan, wannan ƙarin kuma zai yi amfani da shi a misalin fassara ko ƙarin bayani ko wani abu makamancin haka haka dama ake na a nan mai fikar daban ai wanda aka kasa bambancewa a nan da'afin yake in an kasa bambancewa kuma kamar yadda na gaya muku idan ka ruwaito wannan isnadin ka ruwaito wannan isnadin kana da matani guda ɗaya kaga wannan isnadin sahihi wannan isnadin sahihi ne idan ka ce wannan ifin baya nufin matanin an gane an gane abin da ke nufi to saboda haka wanda ya idraji shine riwayarsa ba'ifiya kuma idrajin da aka kasa bambancewa to saboda haka amma na waɗannan sai mu ce mun karɓi na waɗannan sahihai ne dan wani zai ce maka wakala abu huraira abu huraira kuma sai ya ce yana kokarin yin bayanin wannan aure hadithin alwala da da Uthman ibn Affan shine kuma da hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu hadithin Abu Huraira na Nu'aym al-Mujmir ko shi to wannan kaga shi fahimtar Abu Huraira ne radiyallahu anhu ne zaman yana tsawaitawa kuma yi bayanin wannan al'amr cikawa lokaci ya cika ko an ce lokaci ya yi na'am malam na'am eto eh wannan tambayar ka ta ƙarshe الفرد النسبي غريب النسبي الى الغريب المطلق نعم to in muka dawo wani in muka dawo da mun dawo za mu abin nan zan je shi